Barka da zuwa Hausar TV tashar al'umma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu kallonmu da sauraronmu ana muku sallama. To har yanzu dai ni ne naku Alhaji Mamman Sanadi. ina tunatar da mutane eh, yan nijar da mutanen afirka wanda suke cikinsu da yawo shin in aka yi taro aka ce ana so a shayo kan mali da burkina da nijar su koma ecowas wata ecowas kin ce za su koma ecowas wancan wadda muka sani ta afirka koko ecos ta amurka da french a ecos kin beach akwai ta amurka da french wanda lokacin da aka yi juyin mulki a niger ta sawa niger takunkumi irin wanda amurka da faransa da isra'ila suka sa zirin gaza duk ɗaya ne da takunkumin da aka sawa niger da wanda aka sawa ƙasar palestine ai da iri ɗaya ne na farko Eko, faɗɗe ma babu wani bambanci kenan a lokacin nan ita ecowas cikin ta ɗauki mataki irin wanda isra'ila ta wa falasɗin kamshin mutuwa an sa mana takunkumin an cire mana wuta duk wanda cire maka wuta ya cire maka ruwa bayan nan an sa mana takunkumin kala kawo mana magani bayan nan aka ce za ka mana hari kenan ko da an kawo mana hari ko talakawan Nijar ko sojojin da sun samu rauni babu magani an ce kala mana abinci kenan an ɗauki yunwa a makaman da zai samu wa shugabannin Nijar bore an sa mana takunkumi a kan kuɗi babu abin da ba a sa mana ba takunkumi a kansa a duniyar nan helin washin mu shi ma washin namu sai a gama shi da yunwa da talauci kamar yadda aka sawa falastinawa to idan aka ce za a ni ganin nake kasashen mambobin Ecos da 'yan majalisun Ecos da suka yi taro suke so su lallashi burkina da mali da niger su koma su yawo a'a ba mataki za su ɗauka ba su koma da sun so gaskiya ya su zo su nemi gafara a gudun mali da niger da burkina kai da mali da burkina da niger mun muku kware dai ba da allah ku ya mana kuma na aikin gafara ku dawo mu yi zaman lahiya irin da a ecowas samu ta afirka ba waccan ecowas cikin da kuka sani bocin wata take karkashin amurka da faransa wadda take zuga sauran makwabtanmu su sa mana takunkumin yunwa da magani da abinci abinda aka bar mana shi kawai shi kuma nan al'amari ne da yake hannun allah to ai mantuwa kuke yadda lunwashin namu yake hannun ubangiji sai ya gara ma zai karbi mu abincin mahalla shi ya tsaga ai bakin da Allah zaga bayar abinci a yanzu ku dawo ma ku ce da Niger da Mali da Burkina su komo su dawo sai ku zo ku nemi gawara kuma ku gaya musu sai da yawon da su koma su kuma sai su yi tunani in kun ce sun mutu sanin talaka yanzu kan za su koma ai da sanin talaka kowane kowace kasar da ta fito daga sai da yawo sai a tambaye ta su kuma su tambayi talakansu Eh, za mu koma sai da yawo ta afirka wadda 'yan afirka ne suke jagoranta ba da faransa da amurka wata ke wakilta ya ko gani wannan in mun ga mu ya cancanta mu koma sai mu koma in mun ga bai yi ba koma ba dan da mu dama a iya shekarunmu mun zauna lokacin da babu sai da yawan kuma muna zama da makwabtan malahiya kenan wannan sai da yawo ya karkashin amurka da faransa ita ce ta kawo mana tashin hankali amma yanzu ma mu mu zauna babu sai da yawan lokacin da babu sai da yawan bin shiga kasashen duniya mun suka yi makwata kan Nijar ta bada gwamnan mu kuma ku tuna duk takunkumin da kuka sawa Nijar ba a yanzu ka dauki 'yan Nijar miliyan goma sha shida miliyan ashirin da shida a yanzu yin wa za ka yi kare da sansama sai ka samu miliyan ɗari da ashirin da biyu wannan miliyan ashirin da shida yan kasashen waje ne wanda suka karu dukkan makwabtan wannan namu wanda aka samu na takunkumi ta hanyar su aka girki sojojin da za su kama na hari a kasar su babu wanda babu a Nijar a nan inda nake zana gindin mini wannan a nan a nan karya nan inda za gaba na akwai gudun da za gaba na a yanzu a nan a mashiga dai sai in ilga maka dan Nijar dan makwabtan mu dan makwabtan mu sama da ɗari biyar. kuma a kullum safiya an ka ɗauka daga kwanni abin da ya kai mai ne a kullum ta Allah ya makwabtan mu sama da ɗari biyar sa shigo Nijar kuma dukkan sana'ar da ka gana yi a nan Nijar gaba ki a yanzu da makwabta ne suke kenan da Allah da annabi ɗan majalisun sai da yawo ku dawo ku roƙi gafara to wannan kenan Alhaji Mamman Sanadi daga Jamhuriyar Nijar ka saurari tsokacinsa akan abin da ya shafi tattaro kai da ake so a yi don Jamhuriyar Nijar da Mali da Burkina Faso su dawo cikin ƙungiyar ECOWAS wacce ake ta tafka muhawara ana ta taro dai ɗaya bayan ɗaya domin ganin Jamhuriyar Nijar da Mali da Burkina Faso sun dawo cikin tafiyar ƙungiyar ECOWAS. inda a yau dai dattijan nan ya yi bayani daki-daki dalla-dalla wanda kuka saurari tsokacin daga gare shi wanda yake batu a kan shin wacce ecos za a dawo tafiya a cikinta ecos ɗin ƙasar afirka ko kuma ecos ɗin ƙasar faransa da amerika wacce su ne suke shugabanninta su suke juya ta duk yadda suka so to shin wacce ecos za a dawo sai a zo a lallaba kuma a zo a yi magana ta fahimta wacce ta dace bisa doro na gaskiya kamar yadda ya faɗa wannan dai tsokaci ne na ɗaya daga cikin al'umma a jamhuriyar Nijar kan batun ƙungiyar ECOWAS da ma ficewar jamhuriyar Nijar Mali da Burkina Faso kamar yadda kuka ji daga bakinsa tun a baya dai ya sha turo mana saƙonni bisa wannan Juyin mulki da aka yi a jamhuriyar Nijar wanda guda ne daga cikin al'umma masu goyon bayan juyin mulki da kuma tafiyar gwamnatin CNSP da ma jagoranci na Birgediya Janar Abdurrahmani Chani. To wannan dai sako ne ya tura wanda yake zambaya akan shin wacce ECOWAS za a dawo ta Afirka ko kuma ta ƙasashen duniya wacce Amurka da Faransa ke juya ta yadda suke so. To wannan kenan. mai sauraro da wannan za mu so mu ji tsokacinka comment ɗinka ko wani rahoto da kake ɗauke da shi ta wannan lambar whatsapp ɗin tamu kamar yadda kake gani haka zalika muna sake roƙonka idan wannan shine farkon kasancewarka a cikin wannan tasha ta mai albarka da ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin sake ci gaba da kasancewa tare da mu a koda yaushe da wannan dai za mu ce mai sauraro bisalam a huta lafiya daga tashar Hausar mu TV. Sai mun ji daga gare ka.